بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقرة من لساني يفقه قولي بهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar 18 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 27 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a yau za mu tashi farkon suratul tur wacce take ita ce sura ta 52 malai ce suratul tur makiyya suratul tur sura ce da aka saukar da ita a garin makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaura daga makka zuwa madina kuma hiya 49 aya malai ce tana da awi 49 ko da 48 kuma yadda malamai suke magana a kan wace ce ayar farko wace ce aya ta biyu shin ayar farko ita ce wa tsori wa kitabi masu aya ɗaya kenan ko kuma wa tuwur aya guda ce wa kitabi mastuwur aya guda mun fahimci wannan da ke ko idan aka ce al-tuwur shine dutsen da ubangiji subhanahu wata'ala ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kun gane ko amma suka ce al-tuwur shine dutsen da yake fitar da tsirrai a cikinsa irin dutsen da kake ganin bishiya da itatuwa a kai shi ya kira al dutsen da yake kankan busashe babu wata itatuwa kai ba a kiran da suna ako amma dai wannan da ake magana ana magana ne dutsen da ubangiji subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar yadda mujahid ibn Jabr ya kaito makamancin wannan magana kun gane ko Allah ta'ala yana cewa wa nadainahu min janibi turi ayman wa qarrabnahu najiya wa ma kunta bi janibi turi idan qadayna ila musa al-amra janibi turi kaga dai a tur ne dutsen da Allah ta'ala ya magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam shine kuma dutsen tur sina tur saina ko tur saina ko tur sina duk yayi malai ce wa har ra'isi babban abin da take gabatarwa take a da'watu ila al-iman kira mutane zuwa ga su imani da ubangiji subhanahu wataala ala wajhi su'al ta fuskar yin tambaya kamar da ka gani a ciki am am am da yawa a cikin koko koko koko wal ilzami da kuma lizimta mu mutum akan amsar da ya bayar fi usulubin akan wani tsari latifin ma'akhaz da yake yana da sauki wurin tattaunawa mudrikin lil da kuma yana ribatar hankula sosai da sosai hankula suna dauka wannan usulubin wannan sura ta aqur ta yi bayani akan su Allah ta'ala ya ba mu ikon bayanin abin da sura ta kunsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور وبنجد سبحانه وتعالى والطور إنا رنس إواد دوس الطور واو نظم واو القسم كنا بابي نمي زمان تنشى علوم القرآن أقسام القرآن rantsuwa da suka zo a cikin alkur'ani mai girma wa tur Allah ta'ala ce ina rantsuwa da dutsen atur wanda yake kuma shine ayi kira dutsen annabi Musa ma'ana dutsen da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam akan shi lalle ilalla wannan ya nuna mana falalar wannan dutse da girman wannan dutse da darajar wannan dutse amma duk da darajar da yake da shi da falalar da yake da ita ba a tashi ta kanas ta shi a kai mai ziyara a ce ina ka nufa ka ce na nufi dutsen turu sina'a ne lafiya na tafi ziyara ne wannan babu shi a musulunci kun gane wannan da kyau ko abin wuraren ziyara ka yi takanas ka yi takakiya da zumar kai ziyara wani wuri wurare ne guda uku ko dai zama masallacin ka'aba ko ya zama masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zama na masallacin baitul maqdis waɗannan su ne aka yadda a shar'ance mutum ya tafi da sunan ibada amma wuraren da ba nan ba to babu inda aka ɗora ma mutum ya tafi saboda haka ma malamai suka ce inda mutum zai rantse ya ce ya rantse sai ya yi sallah raka'a biyu a masallacin ka'aba to ya kama shi don ko da a masallacin madina bai wadatar ba ko ya yi a masallacin kudus bai wadatar ba kun gane ko amma da zai rantse sai ya yi sallah a raka'a biyu a masallacin abuja ko a masallacin yamai in ya masallacin su ya isa don duk matsayinsu daya in yi alwashi ba ya yi alwashin sai ya kai wuri kaza duk matsayinsu daya da masallacin abuja masallacin juma na abuja da masallacin juma na garin ku duk matsayinsu daya da masallacin juma'a na riyad da masallacin juma'a na yamai duk matsayinsu daya kun fahimci wannan da kyau ko saboda duk babu wanda ake tafiya takanas ta shi a je a kai mai ziyara ya kai da waɗannan masallatai ba su tabbata ba mutum ma mutum ya dauki ya riki kaya nike nike tafi kaulaha wanda mu ba su bakin a musulunci wani ya haɗu da wani cikin sahabbai ya ce daga ina kake ya ce daga dutsen turu sai na nake ya ce lafiya ya ce ya kai mai ziyara ne ya ce da na san da aka da baka tafi ba da ka gaya min da baka je ba da haji manzo sallama yana cewa kaza sai ya kawo mai hadisi da to ba a tafiya a kai ziyara sai waɗannan wurare guda uku amma dubu falala da wannan dutsen yake da shi da darajar da yake da ita da yake addini ake bi ba wai kawai ka ne jagoranka ba sai zamana da da al'amuran suke wa kitabi mastur kuma ina rantsuwa da littafin da yake rubutacce littafin da yake rubutacce malamai sun kara ba juna sani sosai da sosai kan wannan littafi na rubutacce waɗansu suka ce shi ne littafin alkur'ani mai girma eh kenan idan wasu kuma suka ce shi ne littafin a taura biyu kenan wasu suka ce a'a shine littafin da kowa ake rubuta mishi aikinsa in fahimci wannan da ke ko nan fi raƙin manshur wannan littafin rubutacce yana fi raƙin a takardar fata manshur wata take naɗaɗɗiya gane ko takardar fata take naɗaɗɗiya a wannan abu yake shi da kuma yadda na ambata muku malamai sun yi kara ma juna sani sosai da sosai suka ci a riƙo kullum ma yuktabu fi fi jaldan don abin da ake rubuta shi akan fata ya kasance fata ne a ghayrahu ko ba fata bane wa bin nisbati li tawra al alwah saboda in ka lace a taura sai ka ce allunan a taura to mun ita a tawra alluna take wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة a قام قام خذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين in kuma kai kallaci alkur'ani zai ce a suhuf ne tunda a takaddu suke wasu kuma suka ce shine allahul mahfuz wasu kuma suka ce shine littafin da ake rubuta ma kowa aikin sa dan Allah ta'ala ce wa nukhrijul yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura fi raqin manshur kullura da ke ko wallahu ta'ala ala na'am والبيت المعمور الله تعالى والبيت المعمور ده كما داكي ابن رايا daki wanda yake abin rayawa ana rayar da shi wanda yake shayar ya kira albaitul ma'amur malamai suka ce shi yana yana sama ta bakwai ne ko yana sama ta shida ko yana sama ta uku shi albaitul ma'amur dai sun ce tsakiya yake yana santar ka'aba ne ta yadda ɗaki inda ba a sako shi ƙasa to zai jira akan ka'aba ne ko mai tona da kyau ko mala'iku dubu saba'in ne suke shiga shi a kullum idan suka shiga suka ibada suka wuce to kuma wasu ba sake dawo ba har zuwa ran tashi alkiyama kaga ya zama al-ma'amur kenan abin rayawa rayar da shi ake yi da ibada da karan da da salloli da tasbihi a ciki saboda ka ba a masallaci su ne wuraren da suke mafi tsada a doron kasa ana rayar da masallaci ne da tsaye da salloli a ciki kada ya zama da masallaci a gina shi in lokacin zafi ya kuma a fito da tabarmi waje a yi sallah a waje a ciki a yi sallah a waje a masallaci ya nuna ba a raya shi ba kenan ya zama kango kenan ko bai nan da ke ko kuma kar ya zama na masallaci abin da aka dawa kai shine a salloli a ciki saboda kama an kama kara a masallacin sai ga ana ta nuna maka fa ya rufe dukkan kofofin kamar kai yake jira ke maza kara saunar raka'ar domin ya rufe ba ana ana rayar da masallaci ta hanyar karantawa ta hanyar nafilfili ta hanyar a shiga a zauna a karanta qur'ani a yi tasbihi a yi halala a ciki akan karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na'am والسقف المرفوع والسقف المرفوع الله تعالى يجي كما da kuma rufin da yake maɗaukaki rufin da aka ɗaukaka shi rufin da aka sama da shi wannan rufi ne zama almarfo rufin sama ko domin kaga shi almarfo ne duk tsallan gaba bai da za yi ka taɓo shi domin ya yi sama da kai sosai sosai abdullahi dan abbas ya ce shi ne al'arsh wannan rufin sama akwai wani abu a samansa wancan shi ma akwai wani a samansa amma shi rufin al'arshi babu wani rufi kuma a samansa kun gane wannan da kyau kaga shi ne abin da abdullahi da abbas kenan ya faɗa dan abin da ke sama al'arshi shine ubangiji subhanahu wataala na'am والبحر المسجور وبنجي سبحانه وتعالى يقول والبحر المسجور da teku wanda yake almasjur cikakke wanda yake ya cika yayi baji ya bar kasa ko kuma wal bahari da teku almasjur wanda aka kona shi don malamai suna cewa wuta daga teku take akwai wuta sosai da sosai a teku a kwanaki shekaran baya shekara uku baya da ya faru a yankin tekun mexico a ga ya faru sosai a wuta sosai da ke ranar kyama suka ce tekun za a mayar da shi wuta ne wa idal biharu jirat kuma idan tekuna aka rura su kamar yadda ake rura wuta Allah ta'ala ya sauke kai a ce teku gaba ɗaya kuma ya ɗauki wuta ya kake gani mun dake kuma teku ya ya fi don dandanin ƙasa yawa a duniya waɗannan su ne abubuwan rantsuwa ubangiji subhanahu ta'ala ya rantse da dutse ya ce wa wannan wawon wawon ƙasumi ne wawa ɗin da suka biyo bayansa wawon ne na atafi kamar yadda ya rantse da dutse haka nan ya rantse da littafin da yake rubutacce biyu kenan hakan rubutacce kuma a abin nan a takardar fata hakan nan ya rantse da albaitul ma'amur no kenan uku hakan nan kuma ya rantse da asaqaful marfu hakan nan ya rantse da albaharul masjur biyar kenan sanadiyar rantsuwar abin da ya kira jawabul qasmi shine إن عذاب ربك لواقع للي عذاب أبنجيزك لواقع والله وتذات سوكاني بابك tabbas za ta sauka na ma lahu min dafi babu wanda ya sai ijita babu wanda ya sai kautar da ita babu wanda ya sai ce ba za a yi ba na yawma tamuru sama'u maura ranar da wannan azaba za ta sauka shine yawma tamuru sama ranar da sama za ta za ta tataharrak za ta girgiza za ta motsa ranar da sama kawai za ka tana ɓaɓɓallowa yau mata shakka ku sama ubin wani zilal mala'ikatu tanzila kenan sama za ta za ta za ta idan sama'un kushit abanna idan sama'un idan sama ta kece ta rifto to wannan ranar ita ce ranar da mutum zai ga wannan azaba shine yau mutum mulu sama'u maura ranar da sama za ta girgiri za ta kada za ta rifto a kikarin kadawa وتسير الجبال سيرا رانا دواتس وتسير الجبال دواتس ما سدنك تفيا سيرا حقيقة أنا تفيا ga dutse yana tafiya kamar da kake aukan toka ka watsa kaga ta baja haka za ga dutse wata rajibala ta hasabuwa jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wata rajibala za ga dutse ta a sama za ka a dunkule take amma saboda hatsaniyar saboda tashin alkiyama za ga tana dutsen yana gudu ne irin yadda girgije yake gudu yadda kake ganin farin girgije nan fi haka dutse yake tafiya wasu abin nan alqariyatu mal qariya wa ma daraka mal qariya yau mai kunun nasu kal farashin mabafus wa takunul jiba duwatsu su kasance kal'ihi kamar narkakken mai kal'ihin mafush kamar narkakken mai haka dutse zai kasance a rana الله يسوي نعم to tsananin azaba yau تصنن الأزابة يومئذ أو النرانر da waɗancan abubuwa suka kasance tsananin azaba a wannan ranar lil mukazzibin ya tabbata ne ga dukkan masu karyatawa sun karyata annaba sun karyata manzanni sun karyata saban da manzannin suka zo da shi sun karyata alqur'ani sun karyata hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk bane na azaba a wannan ranar ya tabbata a gare su suke هم في خوض abin da ya shafi barna دسكي magana خوض أكن أبن دي شافو برنا يا سشيان مغانا أبن دباشر أنفاني يلعبون نسكي تكتاوا su سداو su tawo. inda suna daga murya to suna yi da kafin da mashi amfani nan yawma yud'una ila nari jahannam da'a yawma yud'una kira ana mana bayani da kan yawma tamuru sama'u bara yawma yud'una ranar da za a dinga ingiza su a dinga tura su ila nari jahannam zuwa ga wutar jahannama da'an hakikanin turawa ingizawa hankadawa haka za a dinga masu zuwa cikin wutar jahannama ba wai za a ce bismillah ne mutum ya shiga ba idan ana tafaddala ga za akwai karamci kenan ko wasu Allah salamatu wal afiya kana ganin na charge office na kai mutum yana zuwa farfajiyar zai ga ana ingiza shi ana tura shi wasu Allah salamatu wal afiya Allah ta'ala ya sauke to haka yi da ƙona ba za a ce su shiga jahannama ba ne haka ingiza su za a yi kawai tattara za a yi a watsa su Allah ya sauke هذه النار التي كنتم بها تكذبون أتير سو هذه النار وانا إتتي وتر التي كنتم بها تكذبون وتقوى قصن تكون كارية تاتا وتر دا أتي قامكو وتي آآ inda gaske ne ta zo mana inda gaske ne a ganta wannan dai wutar ita ce wuta da kuka sun ci kuna karetawa na'am أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا ينزون عذاب دكوية yanzu da da abin da aka fada musu su je sihiri yanzu wannan azabar da kuke gani a yanzu haka al'azabar lazi taraun kama kuntum taquluna fil wahyi hadha sihir kamar da kuke cewa wahayi in an faɗa a duniya an faɗa ku ce sihiri ne to yanzu wannan azabar da kuke ganin ta kurukuru sihiri ce am antum la tubsirun ko kuma ku ba ku gani ne kamar da a duniya idan aka yi muku magana sai ka ce inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun mashhurun sai ce ai an riga an yi wa idanuwan mu an mai sihiri an sihirce shi mu mutane da ake masa sihiri haka ne haka za a za ta tambaye su a ce da su a fasirin hada yanzu wannan azaba da kuke gani sihiri ce am amtum la tubsirun ko kuma ba ku gani ne haka dai duk ba wacce za su dauka ba za su sihiri ba ce daya ba kuma za su ce ba sa gani ba domin faka shafin an gaggata haka fa basaru kal yawma mun yaye yanar da ke idan ka yi ganin ka yana da kwari sosai yana da kaifin nan اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وبنجي سبحانه وتعالى كتوا إصلاحها كسجيتا كقومو كسجيتا كقومو كدنا أزابرتا فاصبروا كلها دا أزابرتا أو لا تصبروا كوما كره كلها قريد lura ko عليكم alaikum daidai wa daidai ne a wurinku ko kun yi haƙurin haƙurin ba ko ba ku haƙurin ba ihun ba zai amfana da ku ba ba haka suka faɗa wa duniya sawawan alaina aw wa afka kunta min al am lam takun min al wa'izin daidai wa dina ne ko kai wa'azi kuma kada ke wa'azi kun gane ko haka suka faɗa to haka kuma aka faɗa musu su shiga su kona a ciki ko su yi haƙuri ko kada su yi haƙuri dai ba abin da zai canza inda sun yi haƙuri sun ba Allah a duniya to haka hakurin da suke suka ba Allah a duniya sai ya amfane su a wannan rana amma yanzu zafin jahannama da zafin ta ko su yakuri kun gwada su yakuri ba abin da zai faru inna ma tuju zauna abin sai ne kawai za a sakan ka muku ne ma kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance kuna yi shi za a sakan ka muku shi ake sakan ka muku da shi ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين فقال سأل تعالى بدسا كما كما باين الله مؤمنين سيجي كون كان قيادر الترغيب والترهيب كينا إن المتقين في جنات ونعيم الله ce يقول لك إن المتقين للي ما سجن tsoron Ubangiji subhanahu wataala idan an ce jin tsoron Allah shine riko da abin Allah ya umarni da shi da kuma nisantar abin da Allah ya hana wannan ita ce takawa jin tsoron Allah kenan ka rike abin da Allah ya ce ka bar abinda Allah ta'ala ya ce ka bari wannan biyun ya kasance ala nurin min Allah akan karantarwa da Allah ta'ala ya turo maka ba wai haka kawai bane zaka ce Allah baya son kaza ba tare da kana da dalili a shar'ance ba ba kuma haka zaka ce Allah bai so ba ba tare da kana da dalili a shar'ance ba saboda haka kai riko da abin da Allah ta'ala ya ce yana so ka bar abin da Allah ta'ala ya ce bai so ko da mutane sun ki ka ba abin da ya ɗabe ka ya neman yarda Allah kake nema tun akwai da neman ya ce maka wala yarda mhm. ولا يرضى لنفسه وما رضي به المفلسون نعم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم الله تعالى إن المتقين للا دكا نما سجن صورا الله مزاكو ماتا في جنات سنة تكين جدا جينا الجنة سنة تكين جدا جينا الجنة شيني جنات دوما أصلا مفردن جنة gidan aljanna in ka ce jannat lafazin aljanna sai ya zama aljannu ke na yi kuma ga jumlar ya canza kuma amma ka ce gidaje na aljanna shi kenan wanda ayin kuma cikin ni'ima suna cikin gidaje na aljanna kuma suna cikin ni'ima waɗannan gidaje na aljanna da wannan ni'imar ta dindindindinji fakihina suna masu jin daɗi bima atahu bima atahum rabbuhum da abinda ubangiji subhanahu wataala ya basu ma'ana da abinda ubangijin su ya basu wa waqahum kuma Allah madaukin sarki wa waqahum rabbuhum kuma ubangiji subhanahu wataala ya tsar ya tsamar da su ubangijin su ya tsare su azabar jahim ya tsare su daga azabar wutar jahim aga suna cikin gidaje na aljanna suna cikin ni'ima suna jin daɗi da abinda Allah ta'ala ya basu sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tseratar da su daga azabar jahannam azabar jahim shine wa waqahum rabbuhum kuma ubangijin su ya kare su ya kare su da azabar jahim da azabar wutar jahim ya laka sanya mu cikin wadanda suka samu wannan nasara na'am كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الله تعالى ce kulu ku ci abin da aka baku dinnan ku ci ba wai ku zuba mai ido ba ku zuba mai ido kawai ku dinga ka san wani in aka gawo sai ga kamar anya na shi ne kuwa sai ga kamar ya zai ta zuba tukunna Allah Ta ya ba ku ku ci washrabu kuma ku sha hani'an kuna masu farin rai kuna masu kwanciyar hankali ba wai ku ci da za ku biya ba dan kaga wani lokacin da gidan ta abinci ganin hada goma ta arziki kana ci kuma sai ka tana za ka biya ko ne wani ma bai ji wannan da kyau to duk ba magana biya a ciki ku ci ku sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali kuna masu jin daɗi bima kun ta'malun ta sanadiyar aikin da kuka kasance kuna yi shi aikin zallan shi ba shi bane shi sanadiyya ne na samun wannan rahama kun wannan da kyau ko متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الله تعالى متكئين سنة شنجد على سرر أكن قداجي مصفوفة da aka yi sahu sahu ɗinsu wannan gefen wannan wannan gefen wannan wannan gefen wannan wannan gefen wannan suna kishin gide wa zawwajnahum kuma muka auren musu in ji Allah subhanahu wata'ala muka auren musu bihurin in bihur da matan gidan aljanna da ke in masu manyan idaduwa farare wurin farin farin ne wurin bakin bakin ba ya riga hayaki da girki da bola da waye ya zama ya rikice gaba ɗaya ba wurin da bakin da farin ma da sai riga sai rikice kawai a wurin bakin bakin ne wurin farin kuma farin ne نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون نشامي متامنا ما لن ينا كرن تامنا ندر واير ورش عن نافع سورة عنك المكلين يدنك كان وزواج عنك dan ya ce zurriyatu sai na ga ana ta magana akan haka Allah madaukin sarki ya ce wallazi na amanu duk waɗanda suka yi imani maza ko mata wattaba'atuhum zurriyatuhum kuma zurriyoyinsu eh ya karanta na farkon na farko bil wa zurriyatuhum kuma zuriyarsu suka bi su da imani sun yi imani wallazina amanu duk waɗanda suka yi imani wa tabi'atuhum zurriyatuhum kuma zurriyarsu su ma suka bi su da imanin da su suka yi alhaqana bihim zurriyatihim za mu riska musu da zurriyoyin nasu wa ma alatnahu min amalin min shay ba tare da mun rage musu wani bangare na ayyukansu ba kullum mar'in kowanne mutum da ka ganshi bima ka saba rahim da abin da ya aikata ake kama shi ake dora shi wannan ayar tana cikin ayawa da suke nuna rahamar ubangiji su wani wata'ala Allah madaukin sarki ce wallazi na aman duk waɗanda suke yi imani wata ba'atumu zurriyatuhum bi imani zurriyarsu suna suka bi su da imani na ce zurriya wa da kenan iya ya'ya da jikoki manya ko ƙananan duka kuma yanci wannan da ke gwamga wani ɓangaren nasar kenan shin ƙayar ta tsaya iya nan ɓangaren ne ko ko ta daɗa faɗaɗa ta huce ha ɓangaren nasar wasu malamai suka ce ayar ta daɗa faɗaɗa cewa hatta malami da ya karantar da almajirai suka bi tafarki irin nashi amma ba su kamo shi ba kullum da ke ko kamar uba da ya imani amma imani yayan bai kai na uban ba amma yayan suna da ne imani ɗaliban suna da ne imani amma imanin bai kai na malamin ba ko imanin bai kai na uban ba sai Allah wakil sarki cikin rahama sai ce alhaqana bi'in za mu riska musu zurriyatihim da zuriyarsu zuriyar da suka yi imanin amma imanin na zuriyar bai kai na iyayen ba sai a ƙara ma 'ya'yan daraja sai su je can su zauna tare da iyayensu sai a ƙara ma ɗaliban matsayi zai zai je su zauna tare da malamin su shine alhakala bihim zurriyatihim ko kuma alhakala bihim zurriyatahum zurriyat jam'i ne zurriyatahum mufrad ba bambanci don mufrad ne ake idafa zuwa ga ma'arifa in dai mufrad ake idafa zuwa ga ma'arifa shi ma yana ɗaukar ma'anar jam'i wa mithlul mufradu idh yudafu fa famu ta bishi da ma yudafu Allah ta'ala ce alhaqna bi dhurriyyatihim sai mu riska musu da zuriyarsu to yanzu da muka riska musu da zuriyarsu shin an rage wani bangare ne na ladan iyayen aka ƙara ma ƴaƴan kun gane maganar sai Allah ta ce wa ma alatinahu ba tare da mun rage musu ba min amali wani abu na ayyukan su min shi ko min ɗanɗan ba tare da mun rage ladan iyayen mun ƙara ma 'ya'yan ba wannan falala ce kawai saboda ka abin da ake abin da sura take karantarwa ayat take karantarwa shine duk mutumin da ya aikin kwarai zuriyar shi suka tashi suka yi aikin kwarai sai dai aikin kwaran zuriyar da faɗi tashin su na imani bai kai na iyayen ba amma su ma suna da imani su ma suna da nasu kokarin ranar alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ƙara ma zuriyar matsayi su je su zauna tare da iyayensu domin iyayensu da samun farin kwanciyar hankali su ma su samu kwanciyar hankali ba tare kuma da Allah ta'ala ya rage ladan iyayen ko ya kara mana ƴaƴan domin ƴaƴan su kama su ba a'a wannan wannan falala ce ta wani wata ala to idan iyayen ba su da idan zuriyar ba su da imani fa babu wannan kwata-kwata da Allah ta'ala ya ginda shi na kan imani wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani sun bi su da imani amma idan iyaye suna kan musulunci ne yaya suna kan kafirci wannan an riga an raba gari tintin ba magana imani yana kafirci yana shirka duk wannan ba magana imani a ciki babu wani dagaye da za a yi a shiga da shi cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce kullum ri'in kowanne mutum bima kasaba da abin da ya aikata rahim ake naɗe shi ake tattara shi nan wannan kullu siga ce daga cikin siyagul umum ku gane ko kowanne mutum ta shafi musulmi da kafiri kenan ko ko a'a abin nan umum ne uri da biyan khusus ko kuma amun ne da khalafi taksis am ne amma kuma an fitar da wasu a ciki don wata ya ta nuna cewar kullum nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin kulura illa ashabul yamin sai dai yan aljanna kenan su yan aljanna ba naɗe su ake da aikin su ba yan wanda ake cewa za a tattara shi da aikin shi a har gizo sai in ya zama kafin amma shi dan aljanna a shi ba tattara shi za a yi ba kun bai tona da ke gona wa amdadnahum Allah ta'ala ce kuma muka kakkara musu su yan aljanna kenan lokaci zuwa lokaci bifakihatin da kayan marmari wa lahmin da kuma nama mimma yashtahun daga duk irin abin da suke so ko da ba su faɗa da baki cewar suna so ba suna so kawai shi kenan sai a kawo shi aka kawo kayan marmari da nama sai ba kawo tuwon dama ba ko ba kawo miyar wake ba kawo miyar kuka ba ka lura ko a nan duniya ne inda mutum yana cin nama kuma musamman irin yadda suratul waqi'a ta yi bayani ka ganin nama aka da amma suratul waqi'a wa lahamin tsairi da naman abin nan tsuntsaye inda mutum yana cin nama na kananan dabbobi wannan ji da ke ko yana hada da kayan marmari to za ga lafiyar shi ta ɗaga kowace ko batun yawan zagawa za a ga shi ba shi da wannan a ce ya zaga bilimin ya zaga makewayi bilibin ya zaga makewayi duk wanda za a gani da sauki <laughs> kamar da ke ko tsara ko aikin hajji zaka tafi ko aikin umara zaka ji musamman waɗannan kwanakin ka tara kuɗi ga wannan waɗannan lokutan da aka fara aiki hajji na zuwa mai na da da arafa da muzdalifa kafin mai da hankali ga cin nama da cin yayan marmari ka cikin ka zai zama da sauƙi rugujewa domin ba gudu ka ɗibi komai ka ɗura sai ga jikin yana kuna cikin mota <laughs> zawo ya kama ka yake nan za a yi a gani so da ka za ka waɗannan al'amurra kayan marmari ci ayaba ya sha ka za a haɗa da nama nama kuma na ƙananan dabbobi haka sannan tsuntsaye ne na 'ya'yan shila ne na kaji ne sai ga kaukau gana wani barakallahu fi na'am يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم يتنازعون فيها سنة ميكيكينيا أتكنتا كل رجبو waɗannan su miƙa ma waɗannan waɗannan su miƙo ma waɗannan shine yatanaza'una fiha suna miƙeƙeniya waɗa kai ka miƙa ma waɗannan ka miƙa ma na kusa da kai na kusa da kai ya miƙo maka kun gane ko wannan ne da me ake yi ana miƙeƙe ne fiye a cikin aljanna ka asar na kofin giya na kofin giya ne ka miƙa ma na kusa da kai na kusa da kai ya miƙo maka ko ya miƙa ma wacce haka dai wanda yake kofin giya din nan lalagawan fiya kwata-kwata ba a sha abu babu wani wargi a ciki wala ta'asir ba kuma laifi a ce mutum an rubuta mashi laifi idan ya sha babu shi na mun wadai ta cikin suratu muhammad abin nan wa anharu min lazzatin lisharibin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura saboda ka babu laifi a ciki ba kuma buguwa ba wai ta yi marisa ta sha kafso ba magana ya mutum ya sha zai samu sabbobi ya ce an dawo ne haka duk babu waɗannan maganganu Allah zai ce na wannan ya nuna akwai wani e eh, nan bari mu je cikin kisa a kawai aka fala ba wajen mu araba abin sashi na fuskantar sashi kafin ka so ka ce a'a ke kana son ka suwa ne suwa da suwa da lokacin nan sai kai da da rafuwa da ana tattauna ya labarin duniyar nan ya labarin kaza ya sai ga duk wani nau'i na damuwa an cire mutum ne a baka a gida kai kai kadai kuma farje kai ba gani kamar wannan gidan kai ne a ce amma akwai ziyarce-ziyarce ubangiji ya zo ya ganku salamun salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim haka dalili akan kawai sai ga ubangiji subhanahu wataala ya bayyana a gare ku ai Allah sanya mu daga cikin su na ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم كما يدنجا كيوا وأسكانوس وأتكنسو غلمان قنانا يارا قنانا يارا يعني زاس دنجا كيوا لهم ناس كما كأنهم su ƙananan yara in ka gansu kai ka ce lu'ulu'un wani irin lu'ulu'u ne makanun da za a gansu ba wai yara ne can majina wandan daban ya ya ɗibi miyar kuka ya ɗibi miyar taushe ya ɗibi miyar sallah ba irin wannan bane za ga yara ne caccan tsaftatattu kun bai tona da ke ko a cikin aljanna din dan dai ga kawai ba wani abu na duk wani kewa da duk komai an riga an dauke maka su kuma ba ka wani kuma fusilat ne muna zuwa kan shisha na ci gaba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun Allah ta'ala ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sashin ya fuskanci sashi ya fuskanci sashi yatasaalun suna tambayar juna alai sai sashin su ya dinga tambayar sashi dangane da abin sun suka kusance a kai wa ma wasu lo ilai talazzuban da kuma abin da suka zo suka samu suna wannan ne don jin daɗi wa a atirafin bin ni'ima don kuma hurta ni'ima da suka samu a kansu a ciki suna tambayar kansu a kan kaga mutakabilin suna fuskantar juna fa ba wai wani ya juya ma wani baya bane a babu wannan aljanna juya baya babu shi a ciki mutaqabilin ana fuskantar juna kaga nan wa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sai su ya fuskanci sashi nan قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا سيسجي إنا للمو إنا كنا من كزنجي قبل كافن ينزو ما من كزنجي الدنيا fi ahlina a cikin iyalanmu mushfiqin muna jin tsoron azabar ubangiji nan فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا sai ubangiji subhanahu wataala yi mana ni'ima ta musamman yi mana baiwa ta gafara wa waƙana kuma ya tsamar da mu ya tsare mu azabar samu azabar nan mai zafin gaske نعم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم يتي إنا لليم كنا من كسنتي من قبل تنتني تن الدنيا كنا ندعوه muna bauta mai shi shi kaɗai muke bautawa muna bauta mishi akan annahu lallai shi din nan huwal shi kaɗai ne albarru ma'ana al sadiq mai kyautatawa kuma mai cika as-sadiq fi wa'adihi mai cika alƙawarinsa mai kyautatawa kuma mai cika alƙawari ar-rahim al-azim rahama wanda yake mai girman rahama tuntun mun riga mun kasance muna bauta mishi aka haka ko kuma illa kunna min qabl mu mun riga mun kasance tuntun ne da'u muna bauta mishi shi kadai abin da yasa muke bauta mishi innahu lallai shi din a karata kasara kenan ko abin nan kasara hamzatu inna huwal barru shi kadai ne albarru nan ce ka lura da bakin albarru akwai mamanci tsakanin albarru da albirru da alburru shi ne albarru mai yawan mai kyautatawa kuma mai cika alkawarinsa arrahim mai jinkai mai rahama Allah ka sanya mu daga cikinsu na فذكر فلا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون من داكي وانا بياني كابر إشاف عذاب الحيوم وتادكما رحمر يا الجنة ينزلكما أنكما فجن دعوة وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشارع النبي فذكر ya ke wannan annabi mai daraja ka tashi ka yi tuna ka yi wa'azi ka faɗakar ka karantar ka wa'azantar fama anta bi ni'matu rabbika kai kwata-kwata dangane da abin da ya shafi ni'imar ubangijinka da imaka bi kahini kai ba boka ba ne wala majnun kuma kai ba mai taɓa hankali ba ne ko da san ce boka ne kwata-kwata dangane da ni'imar da Allah ta'ala ya maka ba ka ɗaya daga cikin waɗanda na'am أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون كوكما suke سكيه sha'in ai shi wannan annabin da aka turo mawaki ne wato duk dabarar da za su don su ga sun dagula kwakwalen mabiyansu kada su bi manzan Allah suna yi amma kuma fi qawlin muktalif a magana da ke sabanin juna ba su a akan magana ɗaya ba ko ko su cewa suke sha'irin shi mawaki ne Allah ya ce ma Allah shi'ira kuma yin bagila wa shu'ara'u يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون wani subhanahu wataala yake cewa am na sha'irun ko kuma cewa suke shi mawaki ne na tarabbasu bihi saboda haka ko tsaya mu saurara mashi raibal manun tsayawa na shudewar zamani mu bashi kawai watan wata rana za a je na jin duriyarsa ai da yawa kafin shi ai yi mawaka da yawa kuma sun halaka sun bace sun mace an jera junduriyar su haka shi ma a saurara masa haka kawai zai iya kariya uzu billah نعم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل يا كون النبي مدرجة كشي تربصوا ku فأيا كسوراري هلك التواء fa inni ma'akum ni ma ina tare da ku min almutarabbisin ina cikin wanda zai tsaya ya saurari ganin halaka dama a tarabbusi na alitidar ku saurari ku tsaya ku yi tunanin ganin bayana ni ma ina nan tunanin ganin bayan ku ku tsaya ku kallaci in za ku ga bayana ni ma ina nan sauraron ganin bayan ku kuma ya ga bayan su din daren shi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai da ya ga bayan su gaba daya dan lokacin da suka fito zuwa badar abu sufyan ya fito da ayarin kayan kasuwanci daga sham ya aika mutanen maka ya ce lalle ilalla su fito su tare kayan kasuwancinsu don ya ji bayanan sirri suna nuna mai manzo salama ya fito zai tare su a lokacin abu sufyan bai musulunta ba tsora ka sai suka fito ɗansu da su manya-manyan jiga-jiga masu faɗa a sai suka fito suna fitowa da abu su gani yi haka ya haka sai ya wuce ba a taba shi ba sai ya kauce ta gefen batar ɗin sai ya aika musu cewar ai ya riga ya wuce su dawo gida suka ce ina yau sai sun ga bayan manzan Allah su salama gaba ɗaya kaga sun debo da yaku sai sun ga bayansa yau sai duniya ta san cewar ƙorai shawa ba a nuna su da yatsa suka fito suka ce kuma bayan an gama sai sun yi kwana uku suna shan giya a filin badar yan mata suna musu rawa dan daga nan kowanne kowace kabila kuma ta shiga daidai ta to fakar ta ubangiji wata wata'ala ya kaddaru wannan haduwa duk da shi manzon sallam ya ya fito badar ne da mutane 300 da dori su kuma sun fito da wani mutane 900 kaga akwai yawa sosai da sosai kuma Allah ta'ala ya mutanen badar mutanen manzon sallama alƙawarin ihda ta'ifatayn ɗaya daga cikin tawaga biyu ba su san wacce tawaga ba ta Abu Sufyan ko ko ta kafaran Makka to ba anan sai da aka lallasa su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ƙarshe ana yi gobe za a yi badar ya tafi da sahabansa ya ce a nan za a kashe wani a nan za a kashe wani a nan sai da nuna masa sahabansa inda za a kashe kowa duk waɗannan manya-manyan kafaran yana sanar ya nuna inda za a kashe kowa ina fata mun fahimci wannan da ke ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da haka surat al ta ta mana bayani wa a yurikumuhum idh iltaqaytu fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim shi Allah ta'ala yana karanta yawan ku a idanuwansu yana karanta yawan yawan su a idanuwanku dan dai a rincabe a cakuɗe kawai su kuma haka aka riga aka aka kashi na kashewa ɗaya kenan irin su kutubu bin rabi'a su shaiba bin rabi'a wadanda zai waɗanda yake wani na nuni sai da aka kammala da su a wannan fage na guduwa suka gudu biyu kenan na kamawa aka kama su ga sanan hannu sun idan su yayi kurku. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare da zai tafi ya bar badar bayan an zuba su a rijiya sai ya je yake magana da su yake cewa shin kun samu abin da ubangijin ku yi muku alkawari tabbas ni hakika tabbas na samu abin da ubangiji na yi min alƙawari dan yi mai alƙawarin nasara kuma ya samu nasara to tun daga wannan ranar musulunci ci gaba yake har yanzu kuma tun daga ranar badar saboda ka ya ga bayan su ya ɗanɗana musu tun suka watsi na أم تأمرهم ahlamun bihada أم هم قوم طاغون الله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا ko kuwa masu hankalin cikinsu ne suke umarta su da irin wannan magana su ce ne ko su ce boka ne ko su ce mawaƙi ne ko su ce mai taɓa hankali ne shin masu cikinsu ne shine ahlam ahlam jam'i ne na hilmu ulur da ke ko ne wa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha ko mafi hankalin cikin su ne masu hankalin su ne suke umarta su da haka am ba wai masu hankalin bane hum qaumun tahun su dai mutane ne da suke da tsaurin kai kawai qaumun mutane tahun masu tsaurin kai mutane da suke dahutai am yaquluna taqawwala bal la yu'minun ibnu juzai a cikin littafinsa a tasirin fi ulumin tansi yake cewa surorin makka surori ne da an ka kallace sosai suna mai da hankali wurin tabbatar da aƙida nau kenan suna mai da hankali wurin mai da martani ga mushrikai su faɗi magana sai Allah ya mai da martani akan maganar su faɗi magana sai Allah ta'ala mai da martani akan maganar suwar makiya suna mai da hankali akan kisoshin annabawa nau kenan uku in muka tsaya akan uku shin waɗannan uku sun bayyana a cikin wannan surar tabbatar tauhidi ya bayyana ya bayyana mai da martani ga mushrikai ya gashi mai muna kai sifat ko ko cewa suke yi kaza am yaquluna taqawwala ko ko cewa suke manzala shi ya kagi alqur'anin nan shi qur'anin kirkirarre ne shine ya kirkira kun ga wannan abin da suke faɗa kenan ko sai Allah ta'ala ce balla yu'minun a'a kawai dai ba su yi imani da qur'anin bane tunda ba su imani da qur'ani ba ba irin abin da ba za su yayi go ba dan su ga sun jefa akan qur'ani din amma asali ba su imani da shi bane to kuma su faɗa wa mutanen su ba su imani da yau ba su yadda ba mutanen za su ce akan me su bada dalili mana yasa suke ta kokarin yau su kawo wannan gobe su kawo wannan kai kowace shekara dalilin ta daban yake zuwa na'am فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين تبدا سنتي يا كركراني يا كاغاني اسو ما قرروني على العربي فلياتوا بحديث سما سنسو ده وني لاباري ما labarai da ke cikin ƙur'ani hukunce hukunce da ke cikin ƙur'ani kisoshi daga cikin ƙur'ani ai suna da yawa su ɗauki kisa sai su kawo shine fa la tubi hadisi misli zai su kawo hadisi guda irin alqur'ani kakararre abin nan kirkirarre in kanu sadiqin in sun kasance da gaske suke yi akan jawar manzo Allah shi ya kirkiri qur'ani shi ya rubuta shi wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tubla alayhi bukratan wa asila Allah ta'ala ya ce ina anzalahu alladhi alama sirra fi samawati wal ard wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirri a samai bakwai da kasai bakwai na'am أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الله تعالى أم خلقوا من غير شيء كوكو أهل تيسوني ba tare da wani wanda ya halittar ba kawai ganin su suke kawai an halicce su babu wanda ya halittar suna ganin haka ne su ma sun san ba haka ba in dai an halicce su to dole a yanzu wani akwai wanda ya halicce am humul khaliqun ko kuma su ne waɗanda suka halicci kansu da kansu a cikin biyun nan babu yadda za su da amsa ko ɗaya babu yadda za su ce haka ko aka halicce su ba tare da mahalicci ba shi ne an am kuma na ghairi shay haka nan kuma na biyu an humul khaliqun ko kuma su suka halicci kansu da kansu babu yadda za su ce eh haka an kuru su kenan na'am am khalaqu as-samawati wal بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض كوكو سوسة على تسمى بكو ركسي بكو بل أبب هكبني لا يوقنون باسا سكن كان شيوا أكن الله مرة وكين سركي ميتكر وعدانية شيني وندي على تشيسو amma su ma sun zama su suka halicci sammai muka da kasai bakwai ba su ma sun san Allah madaukakin sarki sai ya halicce su kuma da muka baro cikin muminu mu'minun ai faɗi wannan in ka tambaye su wala yansu alta man khalaqa samawati wal arda yaquluna za Allah ne Allah ne wai halice su saboda ta mishi kuma akan me aj'al al alihata ilahan wahida أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن أم عندهم خزائن ربك ko kuma a wurin su yake taskokin ubangijinka taska ta arziki taska ta annabta taska ta lafiya duk irin waɗannan abubuwa shi tana wurin su ne su ba wanda ya dama suka ga dama su hana wanda ya suka ga dama su suke da ita amrumul mus da ya karanta da sinu kwar sadu amrumul musaitirun ko ko su ne waɗanda aka ɗora ma nauyi a kanta su suke da nauyi su suke da ƙarfin iko a kai shi ne al-mutasallitun al-jabbarun ne mai tsaurin kai wanda aka dora suke da faɗa a ji akan wannan filinsa shine sai tsara sai tsara kaga zama fa'alala kenan ko kamar sai tsara kamar bai tsara kamar bai ƙara kaga abin nan abin nan kaga sai tsara ruba'i ne ba mazidi ba ne tunda ka lura babu harfin ziyara a ciki sinin ba yana cikin sinin din sa'altu muniha ba ne sinin ne na asali haka nan kamar bai ƙara ba'un haka man kamar bai tsara duk waɗannan fa’alala fa’alala ke nan nan am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bi sultanin mubin Allah ta'ala ce am lahum sullamun ko ko suna da wata kwaran gani ko suna da wani tsari ne ana jiyar eh ko ko suna da wani tsani ne me tsani a da yaran za ka faɗa bukacin mun lada eh kashi a gwada ce mata takala <laughs> mata takala yi ba ka san tsani ba da ake jingina yin za a wasu mafi tsaye mata takala wannan daman dimin da imin tana nan ko suna da wata kwaran gani ko suna da wani tsani ne ko kuma suna da wani lada ke na gwada turanci ingilishi ko suna da wata ko suna da wata kwaranga ne shine uh, amlahu ko suna da wani tsari ne da suke hawa suke taka dab dab dab dab yastami'una fi da suke zuwa su jiyo maganganun mala'iku kun gane wannan da ke ko balle har su dinga jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka za su ce a tabo ba haka bane suna da wani abin da suke takawa ne su je in ma suna da shi ko kuma in ma akwai mai zuwa falyati mustami'uhum shi wanda yake zuwa din ya je ya jiyo in akwai din kaga wannan tahakkuman ne ilzaman ne kuma da malam ya faɗa falyati bi sultanin mubin ya zo da hujja mai karfin gaske an dade ana kiran hujja ba in mutum ya ce ba haka bane ya kawo hujja sai dai a shari'a wuce <laughs> kuwa falyati mustami'un sai mai tsaurin kan nasu wanda ke zuwa din ya je ijiyo din in akwai sai ya zo bi sultani mubin da hujja mai karfin gaske akan cewa yana zuwa yana jo maganganun mala'iku da abin da mala'iku suka faɗa shi yasa yanzu yake ganin abin da mala'iku suke faɗa daban abin da manzo sallallahu alaihi yake faɗa daban ya kawo jama'a babu أم له البنات ولكم البنون أم له البنات كوكو تشي ورشي الله تعالى ينا لآية ماتا أعوذ بالله هذا سيكي سوس فدا سنة شوى ولد الله الله يحيي وأعوذ بالله ولكم البنون كوكو كنا دي آية مزا سو بس كاي أقول تلك إذن اسم تنديزة ونن ونن للي ربوني na zalunci rabon da bai dace ba su ba sa son 'ya'ya mata kuma fahimci wannan da kyau ko saboda ka idan ake musu bisharar maciwar mai ɗakin su tafi ya mace to ya tawara mana alƙawni suna ɓoyewa a cikin mutane sai ya jima nan aika mai mata shi ta haihu in dai mace ce sai ya jima bai zo ba min su ima bi saboda munin abin da aka mai bishara da shi ka ga yana ta taraddudi a yanzu ko ne cin zai rike abin da haka ya ba cikin ɓacin rai da damuwa da bakin ciki amma ya bisu mun fitura kuma zai zaga ya je binne shi a ƙasa ne wannan su ne 'ya'ya mata a wurinsu amma kuma sai suka ci Allah yana da 'ya'ya kuma mata ne ma'ana sai suka jingina ma Allah 'ya'yan da su ba sa so a uzbin lahi na shaitan a tun mutum ya jahilci ubangiji ba abin da ba zai faɗa ba shi mutum ya jahilci ubangiji ba ba irin magana da zai faɗa mishi ba don ka ya faɗi wata magana sai ga kamar ka gane magana da yake faɗa ba wai wata take cewa bari ta tashi ta gani oganta a billah sai wata take faɗan take gani a ba ta gane ba sai da daga ta yi alwala ta tashi wai za ta yi sallah gidansu shahararren gira ne na sufanci shine amlahul banat ko kun kuna cewa Allah ta'ala yana da ƴaƴa mata ne wala kuma banun kun kuna da ƴaƴa maza nan am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون duk waɗannan maganganu da ake musu aka ce su imani suka yin imani am tas'aluhum ajran ko ko kana tambaye su lada ne akan isar da wannan manzanci da kake yi kana tambaye su lada ne ya zama na fahim ya zama na su din min saboda nauyin bashin da ake bin su mufkalun bashin ya musu nauyi ba za su iya biya ba su ga zuwa ta surutu <laughs> ba da yayi ba ya tambaye su lada kuma ma kuma alaihi min atar ba da tambaye ku lada akan shi ai ba lada ake tambaye su ba balle an su ce jiya ba su biya da na jiya ba ba su bana na shekaran jiya ba na shekaran jiya wacce mara kyar suka biya yanzu yanzu ana ba su ba su suka kenan saboda nauyin ba su sukan ya sa suka koma gefe suna maganganun da ba su dace ba akwai haka ne ba mu haka أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب كوكو أولوز أكو إلم غيبي فهم يكتبون سوسكي rubutawa. har yasa suka zo suna jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan za a tashi ko ba za a tashi ba akan Qur'anin nan daidai ne ko ba daidai ne da sauran batutuwa shin sun san ilmin gaibi ne akwai ilmin gaibi a tare da su da suke rubutawa babu ko daya kaga wannan su'al ne kamar da malam ya faɗa ko yake cewa abin nan addawatu ila iman kira zuwa ga imani ala wajhi su'al ta bangaren tambaya ko ko kaza ne ko ko kaza ne wal da kuma ta abu mutum abin da ya kasa bada amsa kai don ba amsa da suka iya bayarwa nan am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makidun am yuriduna kaidan ko ko suna nufin dai kawai su kulla wa manzo Allah wani makirci ne a wannan surar suratul tur suna ce makiya kuma gashi tana hingato mana abin da ke faruwa a darun najwa babban gidan da ake yin meeting complex da ke birnin maka a lokacin da na ake tsayawa a tattaru a shirya duk makircin da za a shirya lokacin da aka sanya manzo Allah salama da mutanen takunkumi kada a siya wurin su kada a siya kada a siya wurin su kada a siya musu duk a wannan daki a wannan ayyukan wannan fitsarin yanzu kuma suna ɗakin. suna kulla cewa ya za'i da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu makiri shi shine Allah ta'ala ya ce am yuriduna kaidan ko kuma suna shirin kulla wani makirci ne don su hallaka ka fallajina kafaru to lalle kan duk waɗan duk waɗan kafaru to waɗanda sai kafarta humul makidun su ne masu kulla makirci kuma su ne wanda ake rinjaya ai humul maghlubun su ne waɗanda za a rinjaya almulakun wanda za a halakar da su fa hafizahu Allah min sai Allah ta'ala ya kare su ya kare manzo sallama daga sharrin su thumma ahlakahum bi badarin sannan ya halakar da su a ranar badar kaga kenan duk makista da suka kulla da komai da kuma innahu yakiduna kaira wa akidu kaira fa mahilul kafirin amhilhum rawaida na'am أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون الله تعالى أم لهم إله غير الله koko suna da wani abun bautan da ba Allah ba ne suna da wani abun bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah sarki ya tabbatar ga Allah amma yushrikun daga barin abin da suke hada shi da shi tsarki ya tabbata ga Allah ya siffantu da dukkan sifofi na kamala ya tsarkaka daga dukkan barin sifofi na tawaya nan min يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا allah ta'ala ce تعالى in يروا kisfan. idan sai ga sashin wani abu na girgije mina sama daga sama saƙitan yana saukowa ya ƙulu sai ga suna cewa sahabin wannan ai girgije ne markum wanda yake wani yana kan wani mana markabi ba a shayar da ruwa alhalin kuma ga suna cewa autuskit alaina autuskit sama kama samuta alaina kisfan nam فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وبنجي سبحانه وتعالى يكتوى فذرهم كيدي وانا النبي من درجة كالتالس حتى يلاقوا حرس هدودا يومهم الذي فيه يصعقون يومهم الذي فيه يصعقون سهدودا رانا ديكي او رانا يصعقون رانا زا اكشي سورانا زا سمتو to kuma wannan rana ta zo shi kenan ba magana tuba amma suna da dama tuba tun kafin wannan rana يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم ranar da yake yau mai saƙon ne kenan ko ranar da za su mutu yau malayiku ne an kai duhun ranar da makircinsu bai iya tsina na musu da komai bai iya amfanar da su da komai bai iya wadatar da su da komai duk mitin mitin da suka shirya ko suke shiryawa ko suke yi ko za su yi don su ga bayan addinin musulunci su ga bayan musulunci da sunna baki daya duk a wannan rana ba zai amfana da su ba wala hum sarun su kuma babu wanda zai taimaka musu su ba wanda za a taimaka musu ne da za su kauce ma azabar ubangiji wain wa inna lil ladina zalamu وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا كما للينا تبتا قدك الوضع لسكي ذلك كون سكي كافرشي عذابا سنة دوت عذابا تمسمى دون ذلك كافر وتن عذابا تلاهرة kun lura ko shine duna zalik kafin wacce azaba ta lahira suna da azaba a ina kenan a nan duniya fi duniya ai fi duniya a duniya qabala mautim kafin mutuwarsu fa uzibu fil ju'i bil ju' an azabtar da su da yunwa makarata cikin suratul dukhan ko barka yawma ta'ti as-sama'u bi khali mubin wal qahab da fari sab'a sinin tsawon shekaru bakwai ya rasul mu ce Allahumma ta'alam sinina ka sani yusuf yala ka sanya musu shekaru irin shekarun annabi yusuf wa bil qatl wa badr kuma an azabta su an dandana musu azaba da kisa ranar badar kaga shine wa inna lil zalamu wa inna lil zalamu azaban duna zalik suna da azaba kafin waccan walakin aktharum la ya'lamun sai dai mafi yawan su bin san azabar tana nan za ta sauka gare su ba واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم الله تعالى يقول واصبر لحكم ربك kai haƙuri da hukunce ubangijinka hukuncin da ubangijinka yi na ka saurara musu tunda sura ce makiya ka saurara musu kana afka musu kullum da ke ko su yi tsokana faɗan su yi kaza da a ƙyala su duk hukunci ne na ubangijinka ka yi haƙuri da shi kada ƙirjinka ya ƙuntata fa innaka bi a'yunina lallai kai kana kan idan muna kallon ka muna kallon ka muna kare ka muna baka kariya wasabbi bihamdi rabbi. kai tasbihi kana mai hadawa da gode ma ubangijin ka subhanahu wataala hina taqum a duk lokacin da zaka miƙe malamai suke ta magana hina taqum lokacin da zaka tashi zuwa sallah hina taqum lokacin da zaka tashi daga majalisi kai tasbihi kuma ita wannan da ke ko kai tasbihi abin nan wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lokacin da zaka tashi kaga madrasi kenan ko ma lokacin da zaka tashi zuwa sallah ko lokacin da zaka tashi daga bacci kaga duk wannan fasara ce bil misal tunda Allah ta'ala ce hina kuma lokacin da zaka tashi sai ka duk lokacin da mutum zai tashi ba zai tashi ne ya ce ya Allah maka shirka kan ba kun gane ko ya ce ya Allah abin nan matashin wane ne sai ya ce subhanallah wa bihamdi sai ya tashi da shi kun da ke ko wannan shine karantarwa musulunci zaka tashi daga zama ka ce subhanallah bihamdi sai ka tashi kuma ka gado ba a faɗi kowane tsayuwa kowane tashi bane hila ta kuma lokacin da zaka tashi aga ya shafi tashi daga bacci daya ya shafi tashi daga majalisi biyu ya shafi tashi zuwa sallah uku duk dai tashi sai ka ce subhanakallahumma bihamdika wa subhanallah bihamdika tashi daga majalisi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم daga kuma wani yanki na dare fasabbihu kai Allah tasbihi kai ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi wa idbarun nujum hakan nan kuma da lokacin da taurari suka wuce suka ba da baya a wannan lokacin shi ma kai ma ubangiji subhanahu wata'ala tasbi sai malamai suke ta magana wannan wa minan layli kuma daga cikin dare kai ma Allah ta'ala tasbih shi ne sallar magariba da isha aga duk wannan minan layli ne wa idbarun nujum kuma da wucewar taurari idan taurari suka wuce alfajir ya fito kenan ko ba ke ba sai zama sallar alfijir ke nan wasu ka ce ta ce sallar alfijir in wasu kace a ita ce rakatayil fajr kun fahimci wannan da ke ko ko kuma zama na a tasbihi a cikin dare ne ka samu ka yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala hakan nan ma da safe ka samu ka yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala muna gode mashi da ya nuna mana wannan lokaci har ma kawo wannan sura mai albarka ma kawo karshen ta ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka samu a ciki Allah ta'ala ya sanya zama sanadi tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik